Juma'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da juma'a ga masu bin addinin musulunci sauran masu kuma kallo ina ma kowa fata alkhairi um, actually abubuwa da ke faruwa a wannan ƙasa tamu Najeriya nobody is too happy nobody is happy about it ba wanda yake jin daɗin abubuwa da ke faruwa a wannan ƙasa Najeriya uh, um, na yi wani nazari ne amma ra'ayina ne zan iya zama kuskure and I stand to be corrected in kuskure na yi wato dukanmu da musulmai da kristoci mun yadda Allah ne ya halicce mu kuma mun yadda Allah ne ya kawo mu duniyan nan ba don ko ba saboda mu bauta mishi so a cikin mutane mun kasu kashi biyu ko kuma uku ma zan ce akwai the good akwai the bad akwai the ugly yes akwai mutane na gari akwai wanda ba na gari ba ne akwai kuma mugaye kuma duka mu bayan Allah ne Allah ne ya halice mu kuma ko ka yadda ko kar ka yadda za mu mutu Ah, wajen imanin a nan shine idan ka mutu where are you going back to ina za ka koma da musulmi da kirista sun yi da cewa za su koma ga Allah ne kuma za a yi musu hisabi saboda littattafansu ya bayyana musu haka kuma sun yadda da haka so na su ne ban sani ba ko su ina ne suke tunani za su well koma dai menene wanda ya yi da kyau ya sani wanda ma yake mara kyau tsakani da Allah ya sani a yayin da nake wannan magana yanzu haka ina cike da baƙin ciki ne da abubuwa da ke faruwa mu ya mu ne muke jima junanmu ciwo ya mu ya mu ne muke kashe kanmu ya mu ya mu ne muke kanmu baƙin ciki you know we have been created and brought to this world for a purpose an halice mu ne kuma aka turo mu duniya domin akwai dalili ba haka nan kawai Allah ya ga dama ya yayi no akwai dalili yasa sa babban dalili shine ya nuna cewa shine Allah yana da iko a mu kuma shi yasa ya gaya mana yanda yake so mu rayu so now ya rage komai yadda yake so ko kuma ni yadda baya so idan muka yanda idan muka yi yanda Allah yake so zamu ji daɗi tun daga nan duniya in muka yi sabana haka idan muka koma gobe ko da mun ji daɗi a duniya to gobe nan da zamu koma gurin shi akwai matsala yawwa kamar kai ne yanzu a matsayinka kana da ubangida kai mishi abu mai kyau za ka yi ƙoƙari ma ka je ka gan shi domin ka san ka yi abin da yake so amma in ka saba fa za ka dinga nannokewa ba ka so ka je ka gan shi to na Allah ya kamata ke fi haka kuma tambayar da nake so in mana a nan bin you a Muslim or bin you a Christian tsakaninka da Allah a zuciyanka ina so ka tambayi kanka ka ɗauki Allah yadda Allah yake yes tambaya ne kai ka ɗauki Allah a zuciyanka yadda Allah yake kai ka ɗauke shi haka wannan ina so da Allah abin ka ka ba kanka amsa ba sai ka yi ma comment ba an ka gara ma kai fine ka gara ma kai amma ka tambayi kanka kai ka ɗauki Allah yadda Allah yake Allah shi kyauta Allah ka mana mafita ina kiran mu dukan mu yi hakuri mu koma ga Allah duk wanda ya san suna abubuwa wanda yake bai dace ba wato wato god Allah dai kama mafita amma ana cikin wani yanayi muna muna ma Allah abubuwa da yawa kun ga zubar da jinin da ake sace mutane da ake kashe mutane da ake Allah baya son wannan abu ba ya turo mu duniya don mu yi wannan abu bane kuɗin nan zaka tara eventually anan zaka bar shi ni ban taba ganin wanda duk jana'izin da yake zuwa ban taba gani wanda ya mutu aka hada shi da kuɗin da ya tara ba wani ma zai tara ba zai ci ba you know so dan Allah mu yi haƙuri haka nan da Allah mu bar ma Allah kayan shi mu yi haƙuri Allah ya yi mana nan damuwa da muke ciki ana cikin wani yanayin jama'a Allah ka mana mafita Allah kuma ka ba mu ikon komawa gare ka domin duk wani abubuwan da muke yi da muka tsinci kanmu a ciki rashin komawa gare ka duk shi ya kama mana wannan ya Allah ka ba mu kai kai mu kuma ka ba mu ikon komawa gare ka amin